tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muke karanta muku littafi farar zuciya a nan tasha mai albarka MI3 TV. A kashi na 44 mun sai ne inda Jabe da Jadid suka cewa masoyiyarsu za su tafi Sudan idan sun dawo za su shirya komai inda sa'adar take cewa ai su ma sun kusan tafiya sai dai su haɗu a Liberia. ya lafazi mai daɗi Zubairu ya sami Maryam domin ya mata maganar aure, ya ce, Maryam tun da kin kammala karatunki a Liberia, idan ba a yi miki miji ba sai mu yi aure. Maryam ta ce, Zubairu, me yasa kake wasa da hankalina? Idan za ka yi abu ka taɓa ji wani abun da mutane suke faɗa. Na san shekarun baya ka guje min ne saboda ana yaɗa jita-jita wai ina kungiyar asiri. to bari in faɗa maka wani abu kar ka taɓa jin wani magana a kan mutum ka yi abu saboda Allah domin ni na riga na yi wa wani alkawari za mu yi aure da shi yanzu yana aiki a Sudan Zubairu ya yi shiru na rasa Maryam haka yake cewa a zuciyarsa ya yi sallama da ita sannan ya shiga motar shi jikinsa a muce ya kara da cewa wallahi na yi wawanci tun asali bata kama da 'yan ƙungiyar asiri ba. Bayan da Maryam da Sa'ada suka koma Liberia, malamin su Maryam ya zo gida don ya nuna ma iyayensa wanda zai aura. Tunda bai san inda Maryam take ba, babansa ya ce, Yanzu ka samu aiki a can? Baba na samu aiki a wurin, wannan zan aura shine na kamu muku ganta. Ya yi kyau, sa ta ce Maryam da kake nema don aure? shekarun baya ta samu aiki a Liberia kuma ka ga yadda ta kara kyau kamin zuciyar malamin ya kwanta ya ce ai na faɗa muku ba ta kungiyan asiri sai kuka ki babansa ya ce abin da ya wuce ya wuce sai da malamin sun yi sati ɗaya kamin suka koma garba mai kananzir da baba lado sun zama abin kwatance don yadda mutane suna ta magana a kansu wai sun rufe wa Maryam asiri sai an zo an gane lamarin gaskiya kamin suka fara samun yanayi da kyau cikin mutane suna zama ko ina suka je ana gaishe da su randa Jabir da Jadid suka samu aiki a Liberia suka je suka yi report a wurin aiki bayan isan sa'adar da Maryam suna hutawa a falo sai suka ji ana sallama salamu alaikum wa min alaikum salam Maryam ta amsa tare da bada umarnin shigowa. Shigowansu Maryam da Sa'adat suka yi mamaki, wa muke gani? Suka ce, Jabir da Jalil sai murmushi, kun yi mamaki ko? Sabar murna Maryam ta zo ta rungumi Jabir, haka ma Sa'adat ta zo ta rike hannun Jalil. Jabir, Jabir kai sannunku da zuwa Maryam ta ce ma Jabir. Sannan suka samu zama Sa'adat ta ɗauko musu abinci da lemun kwalba a firij. Maryam sabar farin ciki sai kallon idon Jabir take yi, don bata saman Jabir zai iya sake da ita ba domin maganganun da yake yawo a kanta. Suka tashi suka ba su wuri domin su ci abinci. Suka je suka yi wanka suka yi kwalliya kamin su fito, Jabir da Jadid sun kammala cin abincin. Maryam ta sa kayan da ya ɗame jikinta, kalan kayan ya karɓe ta, haka ma Sa'adat suka yi ƙarshen kwalliyarsu. Maryam ta zo ta kama hannun Jabir Suka shiga cikin wani falo, Sa'adat ta kama hannun Jadid ta miƙe tsaye. Sa'adat ta ce, Jadid ya ka ganni na haɗu ko? Jadid ya ce, kin haɗu sosai, ai ma ko muryanki ma ya kai. Ya maso kusa da ita ya kara da cewa, Sa'adat da alama na yi sa'a, da na same ki tun lokacin da na fara hira da ke, na san na samu mace mai imani kuma mai tarbiyya. Balle kuma kina tare da Maryam dole ki samu tarbiyya mai kyau sa'adar ta rungume shi ta ce Maryam mace ce kuma na tabbatar maka ba zan taɓa ɓata maka rai ba domin ina tare da Maryam. Sannan suka zauna suna kallon talabijin bayan da Jabir ya zauna Maryam ta zauna a kan cinyarsa tana kallon cikin idanuwansa ta ce Jabir ban samani za ka iya ziyarce ni ba domin maganan da yake yawo a kaina Na samani maganganun da yake yawo a kaina zai kashe maka jiki. Jabir ya ce haba Maryam, ni ba irin waɗanda suna jin jita-jita ba ne, balle. mai Balle yadda na ji tarihin yadda kika zauna da mutane Maryam ta sake rungume sa sannan ta tuna bai kamata ta rungume shi ba domin saurayinta ne ba mijinta ba. Ta ce, "Ah, Jabir ka yi haƙuri, bai kamata in rungume ka ba, sabar farin ciki ne ya sa ni na yi haka domin ban samani wani ɗa namiji zai so ni haka ba, ko da zai so ni sai ya tuhume ni da kuma shakka a kan abin da mutane suke faɗa a kaina." yadda nake so da kai ka daina saka kanka cikin mutanen da kullum gulman mutane ne a bakin su, domin suna da haɗari tunda ina tare da ke Maryam ba komai abin da za ki yi min ki rike min soyayya ta har abada a zuciyarki ko da wani irin hali na shiga da daɗi ko ba daɗi kuma ki dinga yi min addu'a ina tabbatar miki idan ina jin maganganu akan mutane da ban kai inda nake ba Suna cikin hira har karfe goma da rabi yayi Jabir da Jadin suka yi sallama da su. Maryam ta ce sai dai ku kwana a nan, domin akwai ɗakin da za ku kwana. Jabir ya ce Maryam kenan, ai mun kama hotel kamin mu nema gida domin kin san mun samu aiki a wannan ƙasa. Haba Maryam da Sa'adat suka ce, Maryam ta rike hannun Jabir ta ce Jabir don Allah idan kana so na ka kwana a nan. Da kaninka ai ba haramun ba ne domin muna da ɗakin saukan baki ba tare da ku za mu kwana a gado ɗaya ba. Akwai ɗakin saukan baki daban. Sa'adat ta ce ai ma bai kamata ku zo wannan ƙasa ku kwana a hotel ba domin muna nan. Sa'adat ta ce ai bai kamata ku kama hotel kuma muna wannan ƙasa ba. ita kuma ta rike hannun Jadid ta kai shi ɗakin su sai da suka kwanta kamin Maryam da Sa'adat suka shiga nasu ɗakin suka kwanta washe gari da safe Maryam ta tashi ta yi musu abun karyawa sannan sannan ta je ta yi wanka haka ma Sa'adat ta yi wanka Maryam ta umur ta Jabir da Jadid su yi wanka kowannen su suka yi kwalliya abincin kuma yana dining table bayan Jabir da Jadid suka kammala wankar Sa'adat ta kai musu a man shafawa Maryam kuma tana jera musu abinci a dining table. Zuwan su Jabir wurin dining table sai suka ga soyayyen kaza, soyayyen kwai, kuma ga indomi ga ruwan zafi da sauransu. Jadid ya ce wai ai wannan yayi mana yawa. Maryam ta ce ba ku kaɗai za ku ci abincin ba tare za mu ci abincin domin mu fara koyon cin abinci da wadda za mu aura. Jabir ya dubi Maryam tare da murmushi ya ce, Maryam? Na'am, Maryam ta amsa, Jabir baka ga komai ba, sai ran da muka yi aure za ka ga soyayya na tabbatar maka, za ka iya wata ɗaya ba za ka laika waje ba. Jabir ya samu zama yana kallon idon ta Sa'adat kuma kallon Maryam take yi, Jadid kuma idonsa akan Sa'adat ya gaya za ta yi. sai ya ga tana kallon Maryam sai ya samu zama ya ce Maryam ki koya wa Sa'adat yadda ake yi soyayya kamin a ɗaura mana aure. Maryam ta yi dariya tare da kallon Sa'adat ta ce kunya take ji. Sannan Maryam da Sa'adat suka samu wurin zama suka fara cin abinci, Jabir yana cin abincin yana kallon Maryam, Sa'adat kuma ta ɗauko cinyan kazan tana wasa da shi a bakin Jadid. Maryam ta ce, Edith ka fara gani ko? Ka ban mamaki yadda za ka ce in koya wa sa'adar soyayya, ke ma sai ki min haka, Jabir ya ce wa Maryam. Kana so ne? Maryam ta ce nawa daban ne. Maryam ta ɗauko naman ta yanka shi kanana sannan tana bashi a baki. sadar da Jadid har sun kammala nasu cin abincin suka fita suka bar Jabir da Maryam akan dining table. Sa'adat ta ja hannun Jadid ta ɗaura hannunsa a kwankwasonta, hannunta yana kafaɗansa ta ce, Jadid tun lokacin da muka fara soyayya da kai baka taɓa faɗa min maganan da zai dinga sa in tuna da mu ko in ce ya kara dankon soyayyanmu. Ƙadarin soya To masu sauraro a nan za mu saya ku dakace mu a kashi na arba'in da shida. 有梦。